fi ce ana maganan inda mutane ke zamowa daidai mutane daidai suke amma ta ɓangaren ɗan adantaka bi itibari asali la'akari da asalin id kulluhum auladu adam wa kulluhum min turab wa kulluhum makhluquna lillahi azza wa jalla wa hum ibaduhu ba magana fulani ne kanawa ne bare-bari ne yarabawa ne suwane ne suwane ne suwane ne ba magana wannan dukkansu ubansu ɗaya kullukum min adam don haka daidai ake wajen ubantaka amma ana haifansu to ne a foni zai iya wa na farko ya fi zai iya wa na biyu zai yi wa jika ya fi zai iya yi wa kaza to nan ne fa ake fafutukan neman girba fal adalu ya katabi bi adami tafadili irkin ala Ta ga ai sabanin su turawa ba ana cewa lokacin da jatumar kulawa ta mutu shugabannin afirka sun je an ce bai yi hannu da kowa ɗaya ba ko shi ɗan sai ko ba ku damu ba ma ba an zage ku ba ba ko abin da ba ku ba ko da shugaban kasa ɗaya bai hannu ba ba wanda ya hannu da shi amma kuma sun je janaba haka ƙasa ƙasa sai dai da ya kalli ɗan kuriya ya hannu da shi kalli ɗan jamani ya hannu da shi kalli ɗan ina ya hannu da shi amma da ya zo kan afirka a sannunku hmm? kaga suna nuna son people kuma su ne masu zuwa suna ce mana daidai muke amma su daidai muke sai dai su su kan suna sama da mu tare da hankalin ya yi yawa kuma duka wannan musiba ta ta ja mana malaman mu ne da basu su tsaya sun karantar da mu abin da ya kamata su karantar da mu ba daidai iya ilimin su suka tsaya Allah ka ji kansu lokaci ya yi annabi Muhammadu ya fito da mu ya fito da mu daga lungu ya fito da mu daga kaskanci ya ɗaukaka mu maimakon mu kama mu karanta mu sani mu riƙe mu fito mu ma mu yi abin da mu buɗe idonmu to an buɗe mana idonmu har yanzu muna nan makafi ne ko makaranta yanzu in ka ɗauko in ka ɗauko fari kasa a makarantar ɗin eh mu ce ka ɗauko bature kasa a makarantar to za ga yanzu makarantar ta cika da ɗalibai ai turawa ke koyarwa ai turawa ke koyarwa ka dubi da makarantar ku sunan da ta yi fa saboda baturen nan ne duk wanda ma ya daga ba gani ba yake ba wannan ba ya kama gaban ka can amma sunan ban nan baturen cewa ai mustaka za ne a makarantar ai su bature ne ba ruwan shi da kabilanci ba ruwan shi karatu ne zalla ran da suka kore shi daga nan kuma makarantar ta dulkushi fal adalu qadi bi adami tafadili irkin ala irkin mu mun jawaka mu rishin tsayuwan mu malam rashin mu tsaya mu ta so abu kullum kullum ba ji ba gani wannan shi ke cutar da mu ko daga cikin abin da ke cutar abin da ke cutar da mu bai da iyaka fal adalu yaqtadi bi adami tafdila irkin ala irki. aw qaumin ala qaumin aw ahli launin ala ahli launin akhar أو أهل لسان كما سهر شيء على أهل لسان آخر من أجل أعراقهم سود أصلهم أو أقوامهم أو ألوانهم أو ألسنتهم نشد وهكذا آه، كل قضية يكون الحق فيها متساوية جسكية ناكسا كواديدي بين الفريقين فقاعدة العدل توجب التسوية بينهما وكل تفاضل تكون بمبنجي على غير أساس من الحق والواقع في مفاهيم الناس فهو ظلم اجتماعي كمفاهيم التفاضل الطبقي كمان مغنم بمبنجي متعي الذي يزعم التبقيون آه، أنه يورث وكمفاهيم التفاضل يعني على أساس العرق أو اللون أو اللسان بإساك وإساك أما إذا كان الواقع كذا كاكي بإساك آه ذاك يا إساك كوكما دي مساونا موشافي Amma idza kana al-waqi'u mutafadilan fal adalu yujibu tafdil Amma in akwai bambanci a tsakani to gaskiya ta wajibtar da bambanci. Yujibu at-tafdil eh, ka zaka'i kaman kokolwa wal jamali wal quwwati wa husnil khuluq at Wannan kan kawo bambanci uh, awal muktasabi. Wa ghairi dhalika amma la hasara lahu. eh a fili mai kwakwalwa an kaza dole wani abu wani a cikin ka ba shi shafi ɗaya ka maka shafi